alkawarin gwamnatin tarayyar najeriya ta jam'iyyar apc na rarraba naira dubu biyar biyar ga masu rangwamen karfin aljihu da batun sarrafa dala miliyan da da 322 a tsakanin matalautan kasar da kuma shirin gwamnatin jihar jigawa na raba akalla naira dubu hamsin ga kowane akwatin zaɓe a faɗin jihar kuma a kowane watan duniya duka matakai ne na rage raɗaɗin talauci da fatara a tsakanin talakawa a cewar gwamnatocin biyu sai dai tuni masu nazarin ilimin kimiyyar siyasa da shugabanci na gari ke kushe waɗannan matakai na gwamnatocin tarayyar najeriya da kuma gwamnatin jigawa idan yanzu akwai wani gida da sai sun tura yar su talla suke iya biya mata kuɗin makaranta sai a ce to ta daina talla ta tafi makaranta kuma kuɗin da take samo musu in ta je talla ga shi an ba su, to kaga kuɗi aka ba su kai tsaye amma da sharaɗi shine s ta tafi makaranta to irin wannan shi aka sani kusan a ilimance cewar za ka iya bada kuɗi amma haka kawai abu layi a karɓa raba kuɗi wannan ba a san shi a ilimance ba kuma zai iya haifar da matsaloli masu tarin yawa tsawon wani lokaci za a dinga bin layi ana karɓar wannan dubu biyar biyar ɗin kuma me za a yi da ita don haka kuɗin da aka ce za a karɓo wanda ake zargin wani shugaba a baya da sata a ce wai za a raba su gida-gida hanya ce kawai ta sake sace wannan kuɗin ko da alkawarin su kai ko rubuta su kai a manifesto kuskure ne a raba a kawai a ce za a dinka bi gida-gida ana raba mutane kuɗi ba tare da wani sharaɗi irin wanda muka buga misalinsa ba. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano. A watan jiya ne dai gwamnatin Jigawa ta fara aiwatar da shirin ta na rarraba kudaden akwatunan zaɓe fiye da dubu uku a faɗin jihar bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin a watan Mayun da ya gabata. A ƙarƙashin shirin dai an tsara samar da aƙalla naira dubu hamsin ga kowane akwati a duk ƙarshen wata. To amma ai iya cewa shirin ya fara gamuwa da cikas inda a litinin ɗinnan wasu matasa suka lakaɗawa shugaban ƙaramar hukumar dutse duka kuma suka yi garkuwa da shi a ofishinsa bisa zargin cewa ya zauna akan irin waɗancan kuɗaɗe na akwatu. kwamanar kabiru sa'id dakata daraktan ƙungiyar kaja masu rajin haɓaka rayuwar al'umma ya yi tsokaci dattijan da ƙarfin shi ya ƙare misali shekara 65 70 da ba zai iya komai ba kuma yana fama da babu da talauci wannan dan ka taimaka mishi a duk wata ka dauki dubu biyar ko ko dubu nawa ka taimaka mishi ba laifi ba ne amma ka ajiye matashi mai karfi a jika wanda bai je makaranta ba baka tunanin ka inganta tsarin rayuwar shi ya je makaranta baka tunani ka samun mishi da hanyoyin da zaka koya mishi sana'a ka ajiye shi kana bashi naira dubu biyar biyar so wallahi akwai matsala a wannan abun watakila shine irin abin da ya faru a jihar jigawa a karamar hukumar dutse da aka ce shugaban karamar hukuma matasa sun mishi kofar rago ya suna nema su halaka shi saboda suna tunanin kamar ya zo da jinkiri na rike musu wannan abin da ake basu wannan abin da ake ba zai magance talauci ba ainihi ma akwai cin hanci da yawa a cikin shi wanda a ƙarshe wayanda ake tunani din za su amfana da abun ma ba su suke amfana ba a talatan nan ce dai majalisar dokoki ta jihar jigawa ta dakatar da shugaban karamar hukumar ta dutse alhaji bala yar gaba zuwa tsawon watanni shida biyo bayan wancan zargi da matasan suka yi a kansa na almundanar kudin akwati mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria